wato na bakwai na shida ne eh. hmm? ban fasan wurin ba baka faɗi min shafi layi da ƙasa daga ƙasa layi nawa asalisu to layi nawa wurin imana lokacin da yake aikin ai kaga ba nashi ne ba kuma ba a kansa ne ba tunda ya tuba kaga an baje shi ba ba shi lada ba kuma shi ko an ina ta dora shi. shine fa aina haka sayu ina wannan tafiya za ta min sa'ayi man huwa kasibu rabihu hmm. bayan tuba da kaga ya dawo yanzu da alaihi ne amma yanzu fa da ya tuba la alaihi الثالث لا الثالث السادس na shida anna al'asi ala khatarin shadidi mai sabo ina kan hadari mai girma fa innahu da'irun bana thalathati ashiya ahaduha al'atabu wal hilaku bi shurbi halaka mutuwa halaka ta dalilin shan dare الثاني النقصان من القوة ليس مرون كره وضعفها وإن سلم من الهلاك والثالث أعود قوته كرف سبعين ياتو بكي لا يدعو إليه كما كانت أو خيرا منها الجت والأكثر إنما هو الجسماني الأولان نقصان A'a ah, ban kan na ƙarshen kenan na farko al'adab wal hilal amma wannan khairan ba kowa da yake zama haka ba ito ba ifida shi yafi zama kaɗan amma na farkon nan yafi samuwa da nabi sai je huwal qismani al'awwala ne. amma wannan na ukun inda zai dawo khairan minha wala Allah salisu nadirun jiddan mutum ya tuba izo ya fida nadiri ne ba fai samun sa ba fa huwa ala yaqinin min darar sabbi wa ala raja'in wa ala raja'in min husulil afiyati yana da yaqini dafin nan zai halaka shi ko kuma zai warke bi khilafi man lam yatanawal sabanin wanda bai sha dafin nan ba kwata kwata dalika asabiu annal muti'a kada ahata ala bustani eh, ta'atihi ya kewaye gonan ɗa'ansa ha'itan hasina. la yajidu al wa ilayhi sabila makiyayi ba makiyi ba da hanya gare shi فثمرته وظهرته ونذرته دسنا نن وبهجته غونا في زيادة ونمو أبدا تدبي سبابا والعاصي قد فتح فيه ثغرة يا بود ونمرفي وسلم فيه ثلمة أنفع مغربي غربي wa makkana minhu surraqu barayi sun shiga ciki wal aada da makiya fa aatu fihi yaminan wa shimalan sun yi barna dama da hagu wa afsadu agasana hagonan wa kharrabu hitanahu wa qata'u thamaratahu wa ahraqu fi nawahihi sun kokkona abun da ke ciki وقطعوا معه سنة زي إيشي ذي جارة أو نقصوا سقيه فمتى يرجعوا يا إند إداو هذا إلى حاله الأول يا شي ذي داو فإذا تداركه قيمه إذا ما سيتا شيء كاما سأغجي ولما شاته يكون تمس دهانكلي وأصلها ما فسده ما فسد منه وفتح turqa ma'ihi inda aka toshe aka dawo da ruwan wa amara ma kharaba minhu fa innahu imma an ya'uda kama kana aw qasu aw khaira yau ga hutu ba sabo bane ba idan aka tafi hutu kafin a dawo da kyar ake dawowa ba dawa gaba ɗaya manya ma zai ce aisha Allahu ai wannan satin aka dawo neman Allah kai mu da mai zuwa sai in koma kuma yana ta tambaya ya ya da aka dawo aka yi karatu ko ba a yi da za a ce to yanzu dai ba fara karatu ba sai da da ƙara hutu hmm? ya ji daɗi kuma ya ƙara hutun. isa kaga da ban koma ba saboda yi abubuwa masu muhimmanci. to yasa kaga ai yara ake so idan aka dawo ko kaka a shiga ji a shiga aji aw khairan walakin la yalhaqu bustanu sahibihi wannan ba zai cin ba gonan dan uwan shi ba allazi lam yazal ala nadaratihi wa husnihi bal fi ziyadati wa numuhi a kullum wa tadha'ufi thamarati wa kathratu garasi 也是一模一个。